Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe shida kenan agogon T da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Akalla sojojin kamaru ashirin ne mayakan Boko Haram suka kashe yayin wani hari da suka kai musu kan iyakar Najeriya. Asusun bada lamuni na duniya ya zargi sabuwar gwamnatin Senegal da ɓoye wani kaso na cikin kudaden da tsohuwar gwamnatin kasar ta amso daga hannunsa. Hakanan za ku ji cewa Amurka za ta fara rage takunkuman da ta sanya wa Rasha bayan da Moscow ta amince da dawo yarjejeniya na fitar da abinci ta tekun black sea yanzu kuma ga cikakkun labaran mayakan boko haram sun kai wani hari wulgu da ke iyakan najeriya inda suka kashe sojojin kamaru akalla ashirin da wasu guda biyu 'yan najeriya aisha shehu kabara na dauke da cigaban labarin rahotanni sun ce mayakan sun ɓadda kamare inda suka yi shiga burtu irin ta fulani makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin cin kasuwar garin inda daga bisani suka kai wa sansanin sojojin hari wani shaidar gani da ido ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na faransa cewar da misalin karfe ɗaya na dare suka kaddamar da harin akan sojojin inda aka kwashe kusan sa'o'i biyu ana ɗauki ba daɗi kafin su kone sansaninsu da kuma kwashe wasu makamai wata majiya ta shaida wa afp cewar sojojin kamar ashirin suka rasa rayukansu a wurin yayin da aka kwashe su zuwa gida kamfanin dillancin labaran ya ce daga cikin makaman da mayakan suka kama akwai bindigogi kirar rasha da kuma makaman kakkabo jirgin sama wani mazaunin yankin muhammad sani umar ya ce ya ga gawarwaki goma sha uku na sojojin kamaru a cikin mota lokacin da ake kan hanyar kai su gida yayin da sansaninsu ya zama toka sakamakon kona tantunansu da kuma motoci tun bayan rasa matsuguni a dajin Sambisa mayakan Boko Haram sun koma kusa da tafkin Chadi da kuma garuruwa irin su Walgo da Waza da Goza da Fulka a tsaunin Mandara. Hukumar ranar zambar kuɗi da yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya EFCC ta sake gurfanar da tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro kan samba da suki mai murabus tare da tsohon shugaban kamfanin mai na nnpc aminu babu kusa da wasu kamfanoni biyu bisa zargin su da aikata almundahanan kuɗi ta sama da naira biliyan 33 da miliyan 200 a da ranar 14 ga watan disambar shekarar 2015 sai aka fara gurfanar da da suki a gaban mai shari'a baba yusuf da tsohon daraktan kuɗi na ofishinsa shu'aibu salisu bisa zargin su da aikata laifukan almundahana ta naira biliyan 15 da miliyan 500 hukumar zaɓe ta najeriya inec ta ce ba a kammala cika ƙa'idojin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya gindaya ba akan tsarin kiran yadda ake kokarin yi wa sanata natasha da ke wakiltar yankin kogi ta tsakiya a zauren majalisar dattawan kasar inec ta bayyana hakan ne bayan da aka fara nazari akan korafe-korafen da ke gabanta na yankar kauna akan sanata natasha wanda a kwanakin baya ta zargi shugaban majalisar dattawan najeriya a apabio da cin zarafinta ta hanyar neman lalata da ita domin jin yadda tsarin na kiranye yake mun tuntuɓi barista abba hikima kwararre ƙwararren lauya a Najeriya. A takaice kiran yi ka iya cewa steps ne guda hudu. Na farko za a yi ita wannan petition, ƙorafi kenan. Hmm. sannan sai a sami sama da rabi na mutanen da suke da rijista a wannan a wannan mazaɓa a samu su saka hannu cewa su suna goyon bayan wannan kiranye to bayan an kai ma INEC sai abin da ake kiransa kuma administrative verification wannan ba a tsarin mulkin Najeriya yanzu ba amma wajibi sai ane kayi shi tantance sunayen a hmm. duba a gani cewa wane wane gaskiya ne a wannan akwatin yake gaskiya ne ya saka hannu gaskiya ne da kansa aka yi shi kuma shi din ne yayi To bayan wannan a kaddara ma cewa sun yi daidai din to abu na gaba sai kuma a zo a yi referendum. Hmm. Referendum shi ma wani zaɓe ne da za a zo a yi shi na kwarekwari wanda INEC za ta zo ta yi shi tsakanin yes da no. To shi ma a nan sai an samu rabi ko fiye da rabi na wanda suka kaɗa ƙuri'a a referendum din. To daga sannan sai INEC ta rubuta wa shi shugaban majalisa to sai kuma a declaring wannan gurin vacant sannan sai kuma a zo a yi zaɓe na kwarekwariya sannan a cike gurbi. barista abba hikima kenan a yau laraba ne gwamnatin sojin jamhuriyar niger za ta fara kaddamar da shawarwar da babban taron kasar da ya shata makomar kasar ya bada kan yadda kasar za ta ci gaba da gudanar da al'amuranta idan dai za a iya tunawa taron ya shawarci gwamnatin sojin nijar din ya ci gaba da mulki na karin shekaru biyar kafin baiwa farar hula damar ci gaba da aiwatar da mulki alhaji dauda tankama ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ne a nijar din ya yi tsokaci kan fara aiwatar da waɗannan shawarwari kamar yadda kowane ɗan nijar yake fata ya samu ransa muna fatan wannan zama da aka yi zai zama na tarihi wannan zama da aka yi zai zama na ceton ƙasa dangance da duk abubuwan da aka hada tun bara zuwa yau ake tattauna aka zo aka wannan zama an ka zo aka hada sakamako aka kai ma shugaban ƙasa muna fatan Allah ya sa duka wannan koke-koke wanda za su gyara tahiyar ƙasa wanda zai sa talaka zai zama da mai kuɗi da mai iko a zama kunnen doki gaban shari'a muna fatan duka irin na shawarori da aka bada muna fatan za su amfani kuma akwai abubuwa wanda 'yan ƙasa suke jira in ka ɗauki kamar rushe eh, fartuttuka wannan abu ne da ya zamana ga zuciya 'yan ƙasa ne 'yan ƙasa suke jira a yi shi alhaji dauda tankama kenan gwamnatin mulkin sojin burkina faso ta rusa kungiyar 'yan jarida ta kasar agp kwana ɗaya bayan da ta kama biyu daga cikin shugabannin kungiyar waɗanda suka nuna rashin amincewarsu dangane da yadda sojoji ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya yi ikirarin cewa ƙasar Senegal ta ɓoye wani kaso na basukan da tsohuwar gwamnatin Macky ta ci tsakanin shekarar 2019 zuwa 2024 wanda ya kai kusan dala biliyan bakwai kamar yadda wani rahoton kotun da ke binciken kuɗi na ƙasar ya tabbatar a watan Fabrairun wannan shekarar shugaban tawagar IMF ta musamman a Senegal Eddie mayal ya ce suna tattaunawa da hukumomin kasar domin samun mafita akan badakalar En effet, ça fait euh, une semaine qu'on Dakar. C'est euh, mission à. Lallai, euh, mun kwashe kusan mako guda a nan Dakar domin wani aiki na musamman bayan rahoton kotu da ke sa ido kan kashe kudin kasa ta fitar a tsakiyar watan Fabrairu. Mun zo Dakar ne domin tattaunawa da hukumomi kan abubuwa da rahoton ya kunsa. musamman Barakalar karɓar bashi da yau kana a lokacin tsohuwar gwamnati yadda wannan bashi ya taru ba tare da an bayyana shi ba sannan kuma wani mataki da sauye-sauye hukumomi ke son ɗauka kan lamarin cikin makonni ko watanni ko ma shekaru masu zuwa domin hana faruwar irin wannan al'amari nan gaba sakamakon rahoton ƙarshe na kotun binciken kuɗin ya tabbatar da cewa akwai wani ɓangare na bashi da aka ɓoye wanda hakan ya baiwa hukumomi damar karɓar rance mai yawa daga masu ba da lamani wadda ya sahale musu damar maki tamkar wadda ba ta da suka masu yawa a kanta euh, fassarar shugaban tauga ta musamman na imf a senegal kenan. tokar da ya shafa labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international fadar shugaban ƙasa amurka ta white house ta ce kowane lokaci daga yanzu ne ƙasar za ta fara sassautawa ko kuma janye wasu daga cikin takunkuman da ta ƙaƙabawa rasha musamman a bangaren noma bayan da moscow ta amince da dawo da yarjejeniya hada-hadar fitar da kayan abinci ta tekun black sea tsakaninta da ukraine Azima Bashir Aminu na dauke da cigaban labarin. Karkashin sharuɗan da Rasha ta ginda ya gabanin kawo ƙarshen rawar sojin da dakarunta ke yi akan tekun Black Sea don bayar da damar hada-hadar amfanin gona har da neman janye takunkuman da ke kanta game da fitar da amfanin gonar nata wanda kuma tuni amurka ta yi na'am da shi. A cewar Rasha wajibi ne a janye ilahirin takunkuman bangaren noma daga kanta gabanin kawo ƙarshen atisayen sojin ta a tekun na Black Sea. Tun a farkon watan nan ne Amurka ta fara tattaunawa kan yiwu yiwuwar janye wasu daga cikin takunkuman da ke kan rasha tare da sakin kuɗaɗenta da aka rike a bankunan amurka yanda ajiyar talata fadar white house ta ce dukkanin bangarorin moscow da kiev sun aminta da kawo ƙarshen atisayensu a kan black sea yayin tattaunawar ta saudiya dai wakilcin amurka bai bayyana shirin sassautawa ko kuma janye takunkuman kan rasha ba su dai ya ce washington za ta taimaka wa sashen noman moscow da bangaren takinta don samun damar shiga kasuwannin duniya don hada-hada Canada kamar yadda yake gabanin takunkuma. 'Yan tawayen Huti na ƙasar Yemen sun zargi Amurka da kai wasu sabbin har-hare a yankin Sa'ada a jiya Talata. a ranar 15 ga wannan watan ne dai amurka ta sanar da kaddamar da sabon farmaki kan 'yan tawayen na huti inda ta yi alkawarin yin amfani da karfi har sai kungiyar ta daina kai har-hare kan jiragen ruwa a tekun rasi. To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da Umar Sani wanda zai za da gaya da mu fagen wasanni. Umar jana ka daura kafar ka ka shiga fili. <laughs> Sosai ma a motsa To eh, kamis yanzu dai an san wasu daga cikin kasashen da suka ciri tikitin wato na zuwa na shiga gasar cin kofin duniya na 2026 da kasashen Kanada da amurka da mexico za su karɓi bakonci to kasan baya ga waɗannan kasashen dama da su tikitin tasu wato eh, a jihu da kai tsaye ne hmm. wato kanada eh, Amurka da kuma Mexico akwai kasan kowace nahiya na shirya nata gasanni haka na neman gurbi na neman gurbi ba to a Amurka ta kudu yanzu haka Argentina ce ta samu tikitin ta bayan ta doke Brazil da ci hudu da daya wannan wasan fa <laughs> ko da ke akwai labarai da ke kwatanta cewa ma wato daya kwallon ma kwallon biyar ce eh, a soke daya amma dai hudun dai a hukumance aka sani ko ba haka to wannan yasa shine wasa na uku da brazil ba ta yi nasara ba daga cikin wasanni biyar da ta buga ha mhm. ka duba ka gani yawa to a asiya ma dai akwai waɗanda suka ciri nasu tikitin kamar japan da kuma iran su ma dai sun samu tikitin lake a gasar kofin sannan a can yankin osiyani kuma akwai new zealand da ita ma ta ciri nata eh kasan dama ita ta fara ma samun tikiti bayan waɗancan kasashe sosai ma kuwa sosai ma kuwa to ka san a bangaren afirka ma an buga waɗannan wasannin a rana na shidda na neman shiga gasar ta cin kofin duniya algeria da masar su yi wasannin su ne kuma algeria ta ɗauke mozambique da ci biyar da ɗaya masar ta ɗauke saliyo da ci ɗaya mai ban haushi sai kuma cape verde ah, ta ɗauke ɗauke wato angola da ci biyu da ɗaya yayin da afirka ta kudu ta ɗauke benin wato da ci biyu da nema sai kamaru da ta ɗauke libya da ci uku da ɗaya sannan burundi ta lallasa seychelles da ci biyar ba ko ɗaya to maroko ita ma ta yi nasara kan tanzania amma kuma najeriya ita kunnan doki ta yi wato tsakaninta da zimbabwe ka gane ko a eh. na cha ko pool mm. wato yanzu dai afirka ta kudu ce ke kan gaba a wannan rukunin mm, nasu inda ta su tazara mai yawa wato kaga cikin wannan rukunin to kamis bar mu leƙa kotu a switzerland a jiya talata ta wanke tsaffin shugabannin manyan hukumomin kwallon kafa na duniya da suka hada da michel platini da kuma saf plata gasa ai shi michel platini shine ya rike wato kungiyar hukumar turai ta kwallon kafa ta efa mm. shi kuma saf plata ya rike fifa to kotu jiya ta wanke su bayan sun ɗaukaka ƙara a wani zamanta da ta yi a switzerland na'am to kuma sani muka da azuwa sai kai mana ƙarin haske akan wannan batu Gwamnatin Najeriya ta ɗauko hayar ƙwararrun sojoji daga wasu ƙasashen duniya domin horas da sojojin ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci da kuma yin ƙundun bala wajen ceto mutanen da 'yan ta'adda ke yin garkuwa da su. ministan tsaro na najeriya badru abubakar ne ya sanar da matakin a lokacin da yake kaddamar da aikin fara horas da kashin farko na sojojin najeriya a kaduna akan wannan nura ado suleiman ya tattauna da dr awal aliyu abdullahi mai magana da yawun kwamitin musamman na kula da walwalar tsofaffin sojoji a najeriya ba laifi ba ne abinda ma'aikatar tsaro ta kasa ta yi abu ne mai kyau kuma kana buƙatar mutanen da suke da kwarewa suke da gogewa a kuma ko a kasashensu ko kuma sun yi aiki a wasu ƙasashen da aka samu irin wannan yanayin kuma sun taimaka wajen dakile irin waɗannan matsaloli na eh, ta'addanci da 'yan ta'adda ne. To dakta samun hasarar rayukan fararen hula a yayin da sojin Najeriya ke kokarin murkushe 'yan ta'adda a wasu yankunan kasar musamman a arewacin Najeriya ya zama lamarin da ke ciwa jama'a a kwarya. A iya cewa da wannan mataki na Najeriya an yi bankwana da wannan matsala kenan? Za mu yi wa rundunar sojojin Najeriya rashin adalci musamman a sojojin sama idan aka ce rashin kyakkyawan horo ko rashin sanin aiki ne ya yasa ake samun yanayin da ake rasa rayuka na wa'anda ba su ji ba su gani ba tsarin duniya gaba ɗaya duk inda ake ta'adda suke ta'addanci kuma sojojin saman ƙasar kowace kasa ce ko amerika ce no in har za a yi amfani da sojojin sama jirage wajen yakar waɗanda suke ƙasa da aikata ta'addanci kuma 'yan yakin sunkuru ne ba wai an san suwa ne da suwa suwane ga yanayinsu ba dole akan samu irin wannan abu da ake kira casualty din waɗanda za ka su ba su gani ba sun fada a tsautsayi ya fada a kansu rasa rayuka su wannan ba abu ne mai kyau ba ba abu ne da ake so ba amma kuma yanayin waɗanda ake yaka da yanayin yakin da ake yi da shi yake kawo a samu waɗanda ba su ba su gani ba suke eh, rasa rayuka. Inda kai ne misali ministan tsaro eh. ko kuma shugaban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya me za ka kara na ɗaukar eh, mataki? Akwai sojoji da ake kura daga aiki. Sojojin sama, sojojin ƙasa da sojojin ruwa. wanda so da yawa laifukan ba laifi ne wanda suka yi zirki da yawa can ba a wannan yanayin da aka ɗebo waɗannan ƙwararrun da za su koyar da in ka ga dama ka kira su yan ƙunar sojoji yan ƙunar bakin wake kenan yanzu mm. ake so za a koyo yi a Najeriya yan kundin mm. bala ko yan ƙunar bakin wake to wa'annan wa'anda aka koran eh, wanda laifin su ba yayi tsanani ne can ba ina ba da shawara ga shi ministan tsaro Badar Abubakar da mataimakin shi Dr. Bello Matawalle da kuma Chief of Defense Jana Christopher Gwazo Musa su dubi wannan bangaren. Su tsuntsunto irin waɗannan sojojin a dawo da su a ba su wannan horon na musamman su zama su ne masu ƙunar baƙin waken ko kuma su ne 'yan kundin bala. Ka kira shi Special Bandit Killer Squad of the Armed Forces ina tabbatar maka hmm. za su yi aiki ba ji ba gani cikin kishin ƙasa hmm. duk sanda irin wannan abin ya tashi kafin ka tura conventional soja su a fara tura su je su